الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زلنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تهرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا ورد أن يا رحمن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da karatunmu a cikin wannan darasi namu wato na tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam muna cikin asanatar tasiya shekara ta tara da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekara ta tara mun fara da ƙananan yaƙoƙi da annabi ya aika yaƙi ƙarami na farko da ya aika shi ne darasin da ya gabata gare mu yanzu darasi na biyu wafu da adi bin hatim akwai wani mashahurin sahabi da aka ce ma adi bin hatim ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da jama'a ce wani hanshakin attajiri na mai aikata ayyuka alheri wanda sunna ta san da shi fakaraja gashi nan ya fito daga ƙasa ta wato daga kaibara gashi nan ya hito hatta ja almadina har ya zo madina walake rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya gabu da manzon Allah alaihi salatu wassalam wannan mutum ne babban mutum na kwarai da gaske malita ya ce manin rajuli shi wani irin mutum na wanga kala wato da ya zo wajen annabi annabi ya kalle shi ya ga babban mutum sai annabi ya ce manin rajuli shi wanga mutum ne wani irin mutum na ya ba annabi sha'awa kala sai ya ce ma annabi adi bin katin ni na adiyu bin hatim fa aka zahu ila baiti sai annabi ya ɗauke shi ya yi gida ne da shi don shi ganawa sai ta yi ƙarhin majalisa sai annabi ya ɗauke da shi ya yi gida ne ɗaki ne wa bai na mahoma ya ne girshi suna ta yi da shi da annabi الله ah, rasulallah sallallahu alaihi وسلم ibratu ajuba shi sarki na shi ɗan sarauta ne na kaibara da aka yi wannan yaƙi na kaibara gudu ya yi yabba kaibara to yanzu ga shi ya to da kai ne annabi ya ce wani irin mutum na wanga ya ce ni na adiyu bin katin. sai annabi ya kama hannu ne ya tai da shi gida ne to kamin su kai gida annabi sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma yamshiyani girshi suna tahiya إذ لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عجوز sai wata mace wato tsohuwa ta gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a da ta gamu da annabi fasauka fatu sai ta ce ya tsaya tana da magana da shi Adiyu yana da labarin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da labarin a dole sai ya yi wannan ai sai an kiro ma wayan an masana su biyu su gani nina na ya sashi kawai ga samakin alƙalin wato sai abin na na, a macen nan ta tsaye da wa Allah ya bibi irin ikon da girman wa Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma mace ta tsaye sai kuma ya tsaya tacce ya tsaya kowa kafa laha sai manzo Allah ya tsaya mata tsawilan lokaci mai tsawo yana magana da ita kallimu tana magana da shi fi hajjata ta ga fa kala adiyo sai adiyo ya ce wallahi ma huwa ga maliki wallahi wa gaba mai miliki nawa mai miliki ka za tana sauraron wa gabu wallahi ma huwa ga maliki wannan ba ga miliki na ba sun mamada sannan annabi ya ci gaba da mada rasulullah manzo Allah ya ci gaba da tafiya sallallahu alaihi wasallam hatta idza dakala baitahu har lokacin da ya shiga gida ne tanawala wasadatan min jindin sai annabi ya ce a fama mai hilo wanda an kai da fata min jildin da fata an kai hilo sai aka kawo manzo Allah shi watan lifar amma cikinta an cika ta da kaba da bilo ita ta da wa qaddama ila adiyin sai annabi ya kawo hilon nan ya mika ma aliyu wanda adiyu wanda su ce wajen su ko talaka bai kwanci bisa gare ta amma wai a hilon annabi ta wa kala ijlis ala habi annabi ya ce mai ka zanna bisa wannan hilo wa kala bal sai adiyu ya ce da annabi a'a an tattajilisu alaiha kai dai ka zanna ta gare shi na alaihi salam sai annabi ya hana kai nai ya zanna wurin wa da hu annabi ya ba adiyo wannan hilo lasa sai adiyo ya zanna Waje wajalasa huwa alal adi shi ko annabi ya zanna ka kasa wato yabba adiyo girman da ba ya da misali annabi ya ba shi hilo ya zanna shi ko ya zaune ƙasa annabi ya girmama shi kamar shi a dini shi a annabi sun makala sannan annabi ya ce daɗi zai fara magana da adiyu sun makala ya adiyu asilim taslim asilim taslim ya ce ya adiyu ka musulunta tattalin ka tsira daga azabonin Allah yayi shiru bai ce komi ba annabi ya sake cewa ya adiyo a aslim taslim adiyo yayi shiru bai ce komi ba annabi ya sake cewa ya adiyo a aslim taslim talata hasa uku faƙala adiyo sai adiyo ya ce inni aladina ni ina bisa ga wani addini don nasara ne wa kana nasaraniya ya zan mutum ne ba nasari fa qala lahu alaihi salam ana a'lamu bi dinika ka sai annabi ya ce ni za ka gwada ma kai nasara ne ai ni nahi ka sanin addinin nasaranci ana a'lamu bi dinika ka ni nahi ka sanin addinin Waƙala adiyan adiyan ya ce mai anta a alama bi dini ni. shin kai ka yi ni sana addini na kala na am annabi ce na yi ka sana addini ka thumma addada lahu ashiya'an sannan annabi kida ya mai wasu abubuwa cikin addinin nashi wanda duk bai san su ba kana ya fa'aluha ya kasance yana yin su ittiba'an don dai gargajiya koyi da magabata ne amma bai da su ga hujja ittiba alqawlihi liqawaid idil arabi. bi ɗaya na yake ga ƙa'idodin larabawa walaysa min dinin masibat cikin addinin al-masih fi in da komi ka azbi al-mirba kamar karɓar rubu'i da suka yi suna karɓar rubu'i wa huwa rubu'ul ganaim rubu'in ganimomi wannan al'ada ce ba addinin nasara ya ce a yi ba sun makala sannan annabi ya ce ya adiyu innama yamna uka min dukhuli fi din dama abin da yake hana ka shiga cikin addini na musulunci matara raunin da kaka gani ga musulmi shi na yake son ya hana ka ka shigo cikin musulunci da ƙulu inna ma a da a na nasu cewa ka kai dama waɗanda ka bin muhammadu sallallahu alaihi wa Sallam, da a afatun nasu mutane na masu rauni wa man la qudrata lahum waɗanda ba su da ƙarfi wa qaddara matuman arabu laraba sun kore su ma hajatihim tare da bukatar su wa wallahi la yushkanna al-mala an da fi wallahi ya yi kusa dukiya ya malalo gare su nan gaba kaɗan kusa shi musulmi wanda Allah ka so farkon rayuwa ta sai shi bashi mabukaci sai shi ta ibadar Allah ƙashin rayuwa sai Allah shi wadata shi abin da ya sa gani yaran mu ba su suka zama abin kwarai ba yanzu sun suna yare zaɓi suka so su ci abin da ya kamata ka zanna cikin bukata sai ka ga babu sarki sai Allah sai kai ta ibada to nan gaba sai ka ga sakamakon ibadan nan na ta zuwa babu iyaka to sabba annabi sun wahala farko har su kai wajen jihadi mutum mutum uku su raba ɗan dina guda shi abincin su ɗa guda in sun kace sai gobe kuma su uku to annabi ya ce nan gaba kaɗan Allah zai malala dukiya cikin hatta la yuja da mai a kudu har sai an kai lokacin da ba a samun wanda ka karɓar dukiyar baraka ya an ka bashi na biyu wala allaka na yamna wa kamina dukhuli bi ya di kila abinda ka hana ka shigowa cikin addinin nan ma tara min a aduwahin na abinda kake gani na yawan makiyansu makiyan musulmi suna da yawa kila wannan ne kake gani yawan makiyan musulmi wa qillatu aduhum wa qillatu adadihim da karancin adadinsu wato makiyansu na da yawa su kuma suna yan kaɗan watakila wannan ne kake gani kake kin musulunta a ta'arifu da hira ka san birnin nan da aka fi mai hira cikin ƙasar yamma kan lam sai adu ya ce to ban ga birnin ba don ba ta ba amma dai wa kasame ta bai ana ji babban babban wuyi na ƙala sai annabi ya ce fa wallahi na rantse da Allah la manna hadhal la wannan al'amari na addini zai cika hatta takharuj al mar'atu min hira amma ta hito daga birnin hira ta taho makka ta yi aikin hajji ko umra ta tsufa bilbaiti ta yi ɗawafi ga ɗaki min gairi jiwar ahadin ba tare da tsarkiyar kowa ba nan gaba sai musulunci ya samu wannan ƙaihin wala allaka abu na uku kila innama uka min ad-dukhul fihi abinda ya hana ka shiga cikin addinin annaka tara al-mulka was sultan fi ghayrihi kana ganin da mulki da iko ga wasu yake ba ga musulmi ba wai mulla na rantse da Allah la yushkanna yayi an yi kusa an tasma abil qusur al-baydi ka ji labari ga gidajen nan hararen gidaje al-qusurul min ard babila na kasar babila kad futiha alaiha an fasata musulmi sun ci kasar nan ta zama hannunsu zai koma ga hannun musulmi babila da ka wannan gine gine musulmi za su ci shi da yaƙi su mallaki wurin sai adi ya yi mamaki wannan jawabin sai ya shiga zuciya dai fa aslama adiyun radiyallahu anhu sai adi ya musulunta wa asha kuma ya rayu a ra'a kullu zalika sai da ya ga duk waɗanda abubuwa da annabi ya faɗi ya samu rayuwa mai tsawo duk abin da annabi ya faɗa mai sai da ya gani sannan da sai ya rasu radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'i kun ga dole haka musulmi suke yanzu musulmi sun zama babu gaskiya da yawa cikinsu babu amana da gaskiya da yawa cikin musulmi babu gaskiya babu amana babu hakon addini da kyau da shi yasa kun kaga musulmi sun yi rauni dole ko musulmi gaskiya da su to Allah ka dawo da mu da tarihin mu na harko ka dawo mana da imanin mu na harko kuma kai mana ƙari da albarkar sunayenka da sauran ka nan za mu kwana insha Allah babin mu wato a targibu wa ba babin mu ne tsorafawa game da cutar da makwauci ne darasin mu an bukumanci ba ni azwaji tsorafawa game da cutar da makwauci shine darasin mu wa dabrani dabrani ya tofil kabiru wa la'usar يوم الجمعة الكبير يوم الجمعة الأوسط إن الله ليدفع بالمسلم الصالح للي الله هنا كاريا قبل المسلمين جدانا قريب الله هنا كاريا أمي أتى أهل بيت من جيران إلى بلا يانا كار بلا دغا مقوتان متمن نمو من صالحين قريب الله na tura bala'i ga gare shi ya tura bala'i ga gidaje guda ɗari saboda sun yi makwataka da mutumin kwarai Allah zai ije bala'i ga gidaje guda ɗari kun gani shi yasa wato aka so ka bi mutumin kwarai in za ka yi zama ga wuri ka nemi mutumin kwarai wanda yaka yaka taka tsantsan da hushin Allah haka Allah subhanahu wata'ala ya ka kawatar da shi daga abin da zai hutata shi kuwa sun makara sannan maza Allah ya karanta wannan walaula dafu ya nasa ba a zahon ba'd ba don da Allah ke tura mutane sashen su da tashi ko wani mugu da dagawa ta ta yawa Allah ya sa wani mugu ya halaka shi ba da a ce duk miyagun suna nan babu wanda an ka halaka da fasa da fir'andu da ƙasa ta ba shi da ba ta zama da ƙasa ta ɓaci da ba ta zaunawa amma Allah da hikima ta duk wani mugu da kun kaji ya ɗaukaka yana ta mugunta kwana biyu sai kaji an gawa da shi don mugunta da da kuka ji ana yi mai yawa ma'ana ke ta mugunta nan mai yawa su in ka kasa su a kashi goma wayanda sun kawara nan da waya in an yi wata guda da waya ka samu kashi guda cikin goma ɗin duk su ma Allah ya sa wasu mutane sun kashe su suka kashe wasu mutane wal bai haƙi ya rawaito anna rajulan qala ya rasulullah lalle wani mutum ya ce ya manzo Allah tambaya ne kai dullani ala amalin ka shirya na ga wani aiki wanda aikin nan idza amiltu bihi in ne aiki da shi da kalta janna zan shiga aljanna ka shirya ne ga wani aiki aikin da yake in ne shi da kalta janna zan shiga aljanna wa qala sai annabi ya ce kun hotuna ka zan mai kyautatawa idan kana so a shirya ka ga aiki da zai shiga da kai aljanna ka zan mai kyautatawa wa qala sai ya ce ya rasulullah kaifa alamu anni muhsina kaka zan yi in san ni mai kyautatawa ne in yi kaka in san ni mai kyautatawa ne ke kala jira na kai ce ta mai ka fa in kalu innaka muhsinu an ta motsin? in sun ce mai kyautatawa kake to gaskiya na kai mai kyautatawa Au aw qalu innaka musii'un fa anta musii'un in sun ce mai kyautatawa kake to kai macuci kake don wata ka'ida ta shi ko don mutumin da ka kulawa da makwata yana hankuri da su kuma in ya samu yana yan musu ko ba su kauna ta yi rada da an ka tambaye sai kun cewa ne na kwarai na tun da abin kwarai na aka yi musu ko ba su kauna ta yi duwar sun ka yi ɓoye dole sai sun mata ko ba ya tambaye su ba ko wani ya tambaye su ko ma kowa bai tambaye sun ka sai wani yi za su ce amma makwacin ba irin na wani na ba makwabcinmu shi yana da dama wannan wata ƙa'ida ce dole sai sun wata saboda aka ka zan mai kyautatawa ga ka kai ta hankuri da suwa ita duniya aka nan take duk wanda kake tare da shi ta kokari dai ka ba shi haƙƙi ne wani haƙƙin da ya kamata ka ba shi naira guda idan ka ba shi naira biyu sai ya dora dibin naira dubu Ka kaga ka shirya da shi amma dai Allah ya san kai ko to Allah shi kama tsabaki ne ya ce na ka kake ko bai so sai Allah ya mace shi ya ce ai mu makwacin mu na kwarai tambiyon tawa adda za haza kabiratan cutar da makwarci kidan ya shi a ce mai babban zunubi huwa sarihu ma fi al ahadithul kathira shine abinda da bayyana ne ga abinda da hadisai da yawa suka ambata a sahiha inda da su wa bihi sarraha ba'dhum kuma da wannan sashen malamai suka bayyana kai tsaye Ko in kulta idan ka idza ul muslimi kabiratu mutlaqa cutar da musulmi ai ko kaka babban zulmi ne kuma waje wata kafisul jari to me an fuskar da ta zama dalilin da zai sa a keɓe makwauci ai duk musulmi cutar da shi babban zunubi na to don me za a keɓe a ce cutar da makwauci idan kai wannan tambaya ƙultu sai in ce maka ka anna waje ta kasisi kamar huska keɓancewa makwauci anna iga a gairar jari labur da fiye lalle cutar da wannan ba makwauci ba babu makawa ciki ne an ya kuna da huwa kawo wato yana da shiga zuciya bi haisu la ya hata milu la ya huta mana adatar lokacin da ba a iya daure ya ce ga al'ada duka lafi'i ga wani jari sabanin cutar makoci wa innahu la ya sharadu fi kaunihi kabiratar shi ba shar'anta da kasancewa sai kabira an yi a alaihi urfan ya yi daidai ga al'ada annahu un cutarwa wani wato cutarwa ga makwabci ko da ga al'ada ana gani ne ba cuta ba in dai cuta ta to cuta ce wa wajewar farko wa wajewar farki fuska bambantawa bainahuma tsakanin cutar makwabci da cutar wanda ba makwabci ba zahirin bayyana take lima ulima min hadhihi ahadith as-sahiha saboda abin da an ka sani na wa'annan hadisai ingantattu min ta'kidi hurmatul jari na karfafa haramcin cutar makwauci wal mubalaga da isa matuka fi ra'ayati huquqihi ga tsarewa ga haƙoƙin makwauci saboda haka cuta ga kowane mutum musulmi alkabira ne amma cutar makwauci shi ya girma wa alam ka sani annal jirana salatatu makwauta uku ne kowane mutum da adda makwata ya sani makwata ne uku karibun musulun makwacinka wanda yake karibin dan uwanka musulmin ko musulmi gashi dan uwanka gashi makwacinka gashi musulmi to falahu talatatu hukukin yana da haƙƙi uku da za a bashi yanzu idan kana da dan uwa wanda yana da alaka da kai cikin jama'a dan uwanka cikin jama'a wanda kuma makwabcinka ne wanda ma makwabcinka na to amma makwabtaka daya tsakaninka da su to in ka ɗauko wani abu za ka yi kyauta to sai ka ba su guda guda makwabcinka ka ba shi ɗan uwanka ka ba shi uku shi ya tsara nasu don su makwataka dai ta haɗa ka da su shi ko akwai makwataka akwai musulunci akwai yan uwantaka duk abin da an na kyautata eh, haƙƙul jawari dan uwanka makwaci yana da haƙƙin makwataka wa haƙƙul islami yana da haƙƙin musulunta wa haƙƙul ƙaraba yana da haƙƙin yan uwantaka uku kenan wa musulmin akwai makwacinka wanda yake musulmi na babu wani abu tsakanin karshi shi dai makocinka na kuma musulmi na faqat falahu haqqani yana da haƙoƙi guda biyu al'awwala ne haƙƙin can guda biyu haƙƙin makotaka da haƙƙin musulunci ba da haƙƙin yan'uwantaka tun da ka ce ba ɗan uwanka na ba wa akwai kahira amana wato makoci wanda yake ba ɗan uwanka na ba kuma ba musulmi na ba amma dai ka na to shi kuma yana da haƙƙi guda a falahu alhaƙul awwal haƙƙi na farko haƙƙul jawari haƙƙin makwataka shi ɗaya a gare shi to haka dai haƙoƙin suke fa ya ta'ayyana saunahu an ida'i ya zama harilla mutum ya kare kai ne daga cutarwa ga makwacin nan nashi wayan bagi alaihisanu ilaihi ya kamata a kyautata mai idan aka samu wani abin alheri a yi mai ko ɗan ka'a na dai a bashi haƙƙi ne na zama ne makwacin wayan na zalika yantajju khairan katiran ya haka nan yana haifar da alheri mai yawa ba ka damuwa da abin da mutane suke ciki yanzu kamar na ambata wanda ya kamata ka ba naira guda sai ka ba shi biyu sai ya rena yana dinin naira dubu ya kamata ka ba shi to wannan haɗama ce irin ta mutane kakka damu da wannan ka dai abin da ka san kyautatawa na gare shi kakka damu da abin da ya kaso ai na gidan mu na shi mu in mutane kusa na so shi na kai mana nesa kakka damu da wannan ai ba su da haƙƙi gare ka abin da an ka ce haƙƙin su kawai na kyautatawa ba ce wai wani haƙƙi an gare su ba su da ka ko ɗari kyautatawa ce aka ce kai kuma kai gurgurun wanda kaka iya babu zumunta uwa babu ta uwa makwataka ya haɗa ka da su to yi abin da dai ya kamata ka yi kadde ka yi cuta kadde ka yi cuta yi abin da ya kamata ka yi na alheri bayan da zalika yantajja khairan katiran. ya haka nan yana haifar da alheri Katiran kuma alheri mai yawa kama fa'ala sahalar tasatturi kamar wada wani sahalu a tasatturi ya aikata bijari hil majusi ga makwaci ne majusi shi ba wani abu ya ka bashi ba hankuri dai ya kari da shi don mutane daban-daban suke kuma halinsu da su daban-daban take yau za ka ga ko musulmi ba wa'anda ba musulmi ba ko musulmi za ka ga halinsu daban-daban yake wani zaune kake tare da shi wani ma almajirin kana iyakar zama kusa kenan amma ɗabi'a ka ba ɗabi'a ta ba ɗabi'a ta ta ba halinka ba nashina na ba ɗabi'unka ba irin nashina na ba in zama ya haɗa ka da shi dole sai ka sa hankali don wani da nesa gani na a wasu sauƙin al'amari gare shi sai zama ya haɗa ka da shi ka gane a shi wato wuta ta zama kusa gare ta wahala gare shi amma sai ka matso kusa ka ka gani don nesa ba ka ba. to ka yi ƙoƙari dai ka sa hankuri da shi hankuri dai shi a gaba don duk inda ka ga faɗa mutum biyu na ka ne mutum guda bai faɗa shi dai fa innahu in fataha in fataha min khala'ihi mahallul shi wannan majusu ya bude wata hanya da kashi kabewa da gida ne ya shigo gidan malan abin nan sahalu ya ta saƙa domin ƙazar ƙazanta na faruwa ciki kun ga halina yanzu wani zaka ka gan ah, kila ma ka na wani ma kila ma almajirinka na amma yana iya buɗe mazurara da gida na ta biyu garkarka kun babu ruwa ne da bacin ranka kaga inda hali na yi na ƙware na bai bari ta biyu garkarka ba malami ne kake ba ko wani ya zai cuta ma yana kama ma ya kare ka amma wani da kai ne zai buɗe mazurara tashi ta garkarka to kun ga hankuri shi a jagora ga irin wannan hulɗa ta makotaka ba a kama sahalun muddatan yunhi lailan a sahalu ya zanna muddatan lokaci mai ɗau yana nisan ta ƙazantar da aka turo mai da gidan majusu lailan da daddare da daddare ya ka gusar da ita don haka sadda ya ka gusar da ita shi ya santa don bai kusa da rana balle ku ga ya kwasa kashi da rana ku shi ya an kai bari ya kai sai dare ya yi ya kwashe kashin ga da mazuraran makwaci ne ta kawo sai ya kwashe shi min mai shami'un minhu fi baiti naharan na kazantar da ka gida ne da rana da rana majusu din kazantar gida ne sai ta biyo mazurara din sai ya tattara ta wuri guda ya buɗa mata rami sai dare ya yi sai ya kwashe ya kai daji haka aka zanna lokaci mai tsawo falon mamari da lokacin da rashin lahiya ya zo mai yadda kuma alamar rashin lahiya ganin rasuwa ne a darra majusiya sai ya aika ya ce a kira majusi ɗan da ya tsawo an ka kiro shi ya tsawo wa akabarahu ya bashi labari kaga cutar da kaka yi mintun lokaci kaza to ka gyara ta don yana yi wa yaran gaba su yi hankuli da za ku yi faɗa da sunan gaba wa a tazara majusu ɗin ko sai ya kawo zuriyarci mallar ka hankuli ba a komawa ka yi hankuli ba a komawa bi annahu khashiya min warasatihi annahu la yahtamiluna zalika shi mallam ya ji tsoro na kenan wa atazara mallamin shi ya kawo uzuri mallam da ya faɗa wa majusa ya ce to na ke ka in sanar da kai abinda a uzurin da ya sani sanar da kai ya ce bi annahu khashiya shi ya ji tsoro min warasati ga ɗaya ne masu gado annahu la yahtamiluna zalika su ba su iya daurewa ga kasanta shigo wasu gida da gidan wani ko ya khasimunahu za su kai shi kotu sai husuma da shi inda alkali majusu ya ce a buɗe mai wurin ya gani an ka buɗe mai ya ga inda kazanta gida ne ka yi towa fa ajibal majusi sai majusin ya yi mamaki mai sabrihi ga hankulin mallan ala hadal iza'il azimi ga wannan cutarwa mai girma قال له sai majusu ya ce wa mallan to amilinu bi zalik Mallan kana ma'amala da ni kana hankuri da ni da wannan cutarwa منذ هذا الزمان الطويل tun wannan zamani mai tsawo da kafadi wa ana muqimu ala kuhuri kuma ina sai ga kafirci na ban musulunta ba kuma kana hankuri da ni Mallan, mudda ya daka ba ni hannunka la aslama don in musulunta kuma da ya dabu sai malam ya ba shi hannu ne fa salama sai majusi ya musulunta saboda wannan mu'amala mai kyawu da aka yi da shi to mu'amala da makwabci tana ta hali ya gyaru duk abin da zaka ce yanzu matsala ta daga abubuwa sun canza a mutum ka mai alheri yana maka shiri haka nan amma dai duk da haka in yi hankuri dai alheri na aukuwa ciki dan yanzu wani duk abin da zaka yi mai komi ka yi mai duk abin da zaka yi mai komi na na zaka yi mai na alheri bai gani musamman a ce mutum yana da yana hulɗa da waɗanda an makiyanka idan ka mai alheri dubu ya je wajen za su yi tsoki to wanga da yanka yi ma Allah ya arena ni wallahi ni na ko ya yi wannan ba a idan mutum ɗan wawa na sai ya ce gaskiya na sai ya dawo shi ƙara faɗa da kai shi wancan da iza shi gare ka bai da mai mai abin da kai kai ma ko shi yana son a yi mai amma da yake wanga ɗan wawa na sai ya iza shi sai ya dawo ka ne mai alheri yana bacin gana ta don wannan don kaza za a ba mu a yi mana kaza mana ya dibi abin da ya san bai yiwa ya ce a yi to duk da haka nan kun ga lokaci na yanzu duk da haka nan ka yi hankuli dai ka yi abin da shari'a ta umarce ka na hankuli da makwauci da abokin zama to bayan malam salu a tasassuri ya kare wannan summa mata sahalun sai sahalu ya rasu rahimahullah fa ta'ammal natijatu a samu to ka lura da fa'ida hankuri wa batu da ƙarshen hankuri wanda kun ga ya zama sanadiyar musuluntan mutum guda kun ga musuluntar mutum guda ka ku dibe ta kama karamin alheri ba karamin alheri na ba mu ma yanzu dazukan ga da muka zuwa mutane na musulunta inda musuluncin kwarai na suka yi ba ku san abin da za mu samu don mai yanzu ba musuluncin kwarai na ba sai mutum ya ce ya musulunta a bashi saraka sai ya taya ta yi ta kafinci ne kuma da da jewa sai wani masallaci ya ce musulunta bai kun ga wannan ba musuluncin kwarai inda na kwarai na ɗan musulunta kada ku ganin ana yi jura guda alhira da za mu samu Allah ɗaya yawa. to amma da yake ba musuluncin kwarai na aka yi ba shi yasa ku ganin ba ku ganin wani ci gaba kwarai yanzu mutum zai mace za ta zo ta ce ita ta musulunta ko da kaka bincikawa ma wata musulmata sheri ɗaya na na da kuɗi ta ce wai da ta sauka musulunta wata rana wani ya zo zai musulunta bakin tasha ana an ba shi kalmar shahada an ce abu dan mai sadaka sai wani ya tsawai ce kai ba kai na kan musulunta wuri ka ba sai gashi tsaye to ita iri ne na aka tayyana duk iri ne na aka ce ba musuluncin kwarai na aka yi ba hmm. irin wannan musulunci shi na aka ta don kashi an ce mutum ya musulunta wurin wa azi kaza mutum ya musulunta Allah shi ya san hakika da alama a bayan na musuluncin kwarai na da mutum ko ce ma an kai yana ta hiyar tsakanin sama da ƙasa kada ce don ya tara kaya to amma musulunci mai su don ba na ƙwarai masu kai ba to wannan dai ka lura da natija hankuri wa aiki ba ta hudu aiki ba ta yi na Allah da zalika Allah shi mana muwafaka ga yin hankuri wa gairihi da wani hankuri amin nan za mu kwana ƙarshen wannan babu kenan kuma da ƙarshe ne nan za mu kwana insha Allah mu musulmi muna da hanyoyi na alheri kwarai amma kuma bin su wuya, amma dai muna da su kuma duk an ka bi su alherin nasu yana nan muda da hanyoyi to mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wato wagga matsala ta wadda ta yi ƙarfin sarajo sai an bido masananta sai su bello ɗan agaji sun kawo mata hari sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarka da kalasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awati Allah ka raba mu da sabonka da sha'awati Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu min kulli da'in wa saqam Allah ka ƙara mana imani da tsoronka Allah ka ƙara mana imani da akhlaki Allah ka ƙara mana ibadarka ka ƙara mana ilimi ka ƙara mana ibadarka da akhlaki da mutaba'a Allah ka raba mu da riya Allah ka raba mu da sum'a Allah ka raba mu da giba ka raba mu da manci Allah ka raba mu da ƙarya da minahici Allah ka raba mu da alfahari ka raba mu da ji da kai ka raba mu da kayana da jidali ka raba mu da marayi da wasuma a cikin addini Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen Allah ka gafarta mu uwayen su ka gafarta kakannin su Allah ka gafarta mu yannan su ka gafarta mu kannan su Allah ka gafarta mu diya da iyali da zuriyar mahaifan mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi Allah ka shirya mana matayen Allah ka shirya mana matayen Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka sa musu albarka ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta musu ka gafarta yannan yannansu da kannansu ka gafarta mana baki ɗaya da albarkar sunayenka da sifofin ka madaukaka Allah ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka riƙa mana su ka hake mana su Allah ka tsare mana su ka kare mana su da mu da su Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyukan alheri saboda girmanka Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk wani rashin lahiya da a cikin jikunkunan gana mu don albarka sunayenka Allah ka warkar da mu Allah ka karfafa mu Allah ka karfafa mu Allah ka karfafa mu ka karfafa imanin mu ka azaita mu ayyuka na kwarai waɗanda kaka so kana yarda da su Allah ka ci ƙarshen mu Allah ka ci ƙarshen mu duwa da duniya ga take canzawa Allah ka samu ya ƙarshe mai kyau. Allah ka tosaya mana ka an sa mana addu'o'in ya Allah bai asma'ikal husna ka zaunar da kasan malahiya fitina wadda muka ji da wadda ba mu ji ya wadda wadda muka sani da wadda ba mu sani ba Allah kai mana maganin ta Allah ka gusar da fitina kowace iri ka gusar da tashin hankali kowane iri Allah ka zaunar da kasan malahiya shugabanninta Allah ka shirya su Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai Allah ka ba su mataimaka da masharata na ƙwarai Allah ka kare mu ka kare su ka azurta mu su. ka kare mu daga sharorinsu Allah ka hidda abin su garan mu Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai yasa mu ya kai jiki. Allah ka zauna da arewa lahiya Allah ka zauna da arewa lahiya arewa Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara ma arewa kwanciyar hankali da natsuwa Allah duk wata ya na Allah ka gusar da ita Allah ka haɗa kan muka haɗa kan arewa ka haɗa kan yan arewa gaba ɗaya Allah da albarkar sunayenka ka kare mu ka kare mu ka kare mu ka kare mu da albarkar sunayenka ka ansa mana mu wannan jiha ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya saboda albarkar sunayenka Allah wannan jiha Allah ka gafarta mata Allah ka gafarta mu wannan jiha ta ka gafarta wa mutanenta Allah ka gafarta ma wannan jiha ta mu Allah ka gafarta wa mutanenta Allah ka gafarta ma wannan jiha ta mu Allah ka gafarta wa mutanenta Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashi hankali Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka shirya mu ka shirya mahaukata wannan jiha ta mu. Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azurta mu alheransu ka kare mu daga su Allah ka hidda abin su garam Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu namu da kanka ya Allah ka ba mu namu da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isa mu don albarka sunayenka da mu da suwa Allah ka taimake mu kar ka taimake kowa akan mu Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kan Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu wannan gari namu Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan gari da dukkan ƙauyuka ne Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka kara mana kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka gusar da tsoro da hirgita ka gusar da hituna ta tashin hankali Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya ka shirya mu ka shirya mahukuntan mu da mu da su ka aza mu ga hanya ka ba mu mataimaka da mashawarta na kware ka tosaya mana Allah ka amsa mana addu'a mu Allah ka kare mu ka kare musira Allah ka kare mu ka kare musira musira Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya lailan wani hara Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka zaunar da gidajenmu lahiya ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka shirya 'yan makaranta Allah ka shirya malamansu Allah ka shirya mu baki ɗaya Allah ka ala mu ga hanya ka daidaita mu da albarkar sunayenka ɗan makarantar mu Allah ka ƙara musu shiryarka Allah ka haɗa kansu ka sasan juna tsakaninsu Dowani wanda ya fanɗare Allah kai mana magani ne Dowani mai mana zagon ƙasa cikin makaranta Allah kai mana maganin su dukkan shere da suka kulle Allah ka mai sai gare su ka taimaka mana ka kama mana tarbiyyar yaran da Allah ka ba mataimaka na kwarai Allah ka ba mu mashawarta na kwarai Allah ka shirya mana yaran ga mazansa da matansa Allah ka shirya mana su Allah ka ara mana su ga hanyarka ka sa kuma aljanna makoman mu tare da su Allah ka kare mu ka kare mu. Allah ka zaunar da masallatayenmu lahiya ka shirya mamu ka shirya limamai limamai Allah ka kara musu jagora Allah ka za su ga hanya ka warkar da limamai ka warkar da ladannin Allah ka warkar da limamai ka warkar da ladannin mu duka Allah ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka ba mu kariya da ka daga sharri kowa da kowa ka taimaka mana ka sa aljanna makomanmu ka kare mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu wuraren tahiyoyin mu ko da dare ko da rana inda don muka yi ta kai mana arzikin ya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga shirin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga shirin ƙarfa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga shirin mutane da aljanu da sauran halittu Allah ka dafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka tusaya mana Allah ka ba mu aljanna firdaus ala. Allah ka ba mu aljanna firdaus ala. Allah ka ba mu aljanna firdaus ala. Allah ka kare mu daga azabozin wutarka Allah ka kare mu daga azabozin wutarka Allah ka kare mu daga azabozin wutarka saboda albarkar sunayenka Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات